babaji nti lebondo je on sobe ti won jimo etu ma she saran ko mi di bayani ga okay i think i mentioned eshu etu ma she saran mi malue bete se de shungwe mi le peke on di mission ya mm mbe wa beju baba na ade mu mi kede ajien do ana ma gun da Sedekia hmm. gaba na Kano a wasu okura ta ga na na wani ganyan ta lokacin na ya zigi ne shi kenan sa ibe lai da wanci babe da ando na ga ila eh, sheti woga ba eh, ya ẹgbẹ̀rún ti fún mi ní pẹ́rẹ́ ní à bọ́nà ilé ìwòfẹ́ yi. soboga jigama ya solo ke musulmi dai kan doro ya ci dai nga dai no ya la jiji ko no fuji at least no je utun etiu nga ni na wala ba pe de wala gba ta ti kawai ni eti no pe ti ama lo ji gan ha kan ga yi kin sai no ta ma ja ni e gan ti fun mi ni ya me ga ma e addini adini alilmu foka ilmu umogope saranyi sabu mi ake giga mi wobe manyi njiwa o in the process mi ade to detail e daga gona ando ti aje e defend yan alamar wuce be laruba yi ko ando na biya na na chile ga e an giri ni be ya maybe i'm wrong so ga mi bayani ya ci ubo wuce yi ya gabaci shi yake bukatu kotun imada babu zakato a nan ci daji bayani ke etigan ya wani ya zaɓi ciwa zakani misali an ci ji bayani misali bayanin ya wani ya zaɓe yi nan ilamu gujin ewo degide ebo bayanin yayi lẹ́tà tó gbọ́n ní sáàbùta 50,000 bó ṣùgbọ́n sì mọ́ dé 50,000 nínú na muharram 1 to muharram abin mabiya nan yawon shagun 70,000 to ẹ bá bayanin wọn gada ganin wace wọn fece har bebe 50 nan ṣe da 70 so 70 na lagun 50 na gamuyo so zaka ki 50 na bo nguta so mi wagan bayani you understand the question no? okay там э, еще два.

na shigo aleta pesa manga ka dori ya so shi shi mai za a ce ta lada wani ne ya a gaji ya samu ya mana lawo daga man ka zashe ci na eto to ko ja da ki ko da abu

kafi wayo wannan kanu sai da nan kaza ba ni canu fahimta gara ce wani fahimta a duniya wani ne wani ne ga eh, fahimta Grazie. So which means ga ka ga chawo che unchi ye na ma chawo che non guni sa go cha ne non guni ya in as much as e unchi ga sa we la we multiply unga ga guni sa go so ga wa na na di ga ka ka ka na fa ka wa ni sa we

by the time wọn àgún zulhijja kó àdọ́dá muharram náà wọn àgó fifty gan. maybe rabi la ọ̀rọ̀ ká gbé tún fifty o. okay maybe rabi la ọ̀rọ̀ ká gbé tún fifty o. wọ́n yà kó ṣègé ta ni. wọ́n yà kó ṣègé ta ni. Mm, wàá ca business yìí nà. the forty thousand. Eh, the ìṣù yẹn kò wọ́n kó ní sábà. daga awon haulu gbọ́nà wọn wọ̀n haulu a ní haulu daga ìgbẹ̀rẹ̀ zamani ya wuce wọ́n fi rí wọ́n aṣọ náà wọ́n fi rí wọ́n aṣọ náà ewu wọ́gá ṣe fún ca business wani nan iya zaka da wani zaka da lokunan gari business na na wani ca wace demu wai demu wai demu na nan eya ga wọ́n kú ní sáàbù káàkiri àkú ní sáàbù ká káwọ̀ káàṣà bí 2000 ní ní sáàbù ní èyà ní mo tó mẹ́ ṣòwò pé ìmọ̀kún Ɗungwanya ɗungwayen da sabu kawai ya zaye cile, akin ya haulu ba cile ya gubba. So issue in as much as they want. I know what Chabe in how would they how you know how you know what I want to know what Chabe the side ba ni shago ba wajo washi yanzu shago na wai tsakani 30000 shago na wai tsanna wa chamu muharram muharram war mabira wa da 100000 issue ya 30 na wa chabe na ubiya

Moi, c'est ne ka ga wa eh, na kiri be business nga da mi shilaya ga wuce ne ya na e wani wasu don daga muharram mai ke yi wani wasu don ban kauli misali ta ta ta zai misali lafiya o ce su 40,000 50,000 gole 50,000 ma gwani da wasu yau to yi wani wani bai labiyu daga nan gunguna daga sanin gunguna ba ya samu su maka ne ya yi niwi ya samu da ma to agan gala ita zakawun jogban misali ke masalayen irin pension na jidanu kwale ga ke yi da yan eh, pension and contribution da ne yajin ya da liduwa da kwale kaza wale ga the end of the month a ce yawa latin yan ewo na ode shi gwanin ewo wuce mun dago ba egwa abu don mu mace wata tanja kamino na ka biya tuna wa guna a cakuwa wani kya hukunce musu ce Eh, to ademun da ke gani gan mun da ke gani gan da hukuncin da hukuncin da ya zaji uh, obata da hukuncin ya zaji obata uh, so eya wikina gbata wọn ti gafi pata wọn ti gbé lógún wọn ngúwa so n fẹ́ ti bẹ̀yà ní oṣù náà mọ́mí wá rí mi kí n jẹ́ ju báwọn dé ẹ̀kẹ́ tó pàtàkì sharatin yin zarka wurare mallaka kaga wala je mun da ya